Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a cikin karatun littafin rijiya gaba dubu littafin rijiya gaba dubu littafin Abdulaziz Sani Madakin Gidi wanda ne Sharif Usman Inkiya 99% ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata a wancan taki amma kafin nan kada aminta a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a rika samun dukkanin shirye shiryen mu idan muka dora marubucin ya cigaba cewa wata rana bayan an kama imhal an kai shi wani ɗaki na musamman inda ake yi wa fursunoni raba an yi masa dukan kawuka sai aka dawo da shi ɗakinsu aka warɓar da shi a ƙasa jina-jina yana numfashi sama-sama kamar zai mutu cikin ɗimar zauwa zawadi ya shiga yi masa magani da ƙyar ya samu ya tsayar da jinin da yake zuba a jikinsa ko da imhal ya farfaɗo ya dawo cikin hayyacinsa sai ya buɗe idanunsa da ƙyar dubi zawadi ya ce gobe idan na samu ƙarfin jikina da cikin dare zan guje daga cikin kurkukun nan idan za ka iya bi na ka zo mu gudu tare mu tsira tare ko da jin wannan batu sai idanun da suka zazzado ya kamu na tsananin tsoro ya dubi imhal cikin damuwa ya ce ya kai abokina kai sani cewa tun da gina kurkukun nan tsawon shekaru arba'in a baya ba a taɓa samun fursunan da ya samu damar guduwa daga cikinsa ba ta yaya kake tsammanin kai za ka iya ka dubi katangar gidan nan wacce ta kasance mai tsananin tsawo da kauri ta yaya za ka iya haura ta ko fasa ta ba tare da an zo an kama ka ba ka dubi yawan dakarun da ke ran gadi a harabar gidan nan duk dare da rana sannan ka dubi mugayen karnukan da suke gadin ko ina waɗanda suka kasance manya tamkar koraye sannan gashi sun samu horo na musamman na iya kama mai laifi game da tsananin ƙarfin gudu game da juriyarsu idan baka sani ba to ka sani cewa gaba ɗayan kurkukun nan a kan tsibiri yake kuma shi wannan tsibiri yana a tsakiyar teku idan ma ka samu nasarar fita daga cikin kurkukun nan ta yaya za ka iya ƙetare wannan teku har ka tsira da rayuwarka ai dabbobin da ke cikin tekun nan ma kaɗai da sanyin teku sun isa su halaka ka tabbas wannan kurkukun ya ci sunansa wato dagal maut gidan mutuwa duk fusunan da ya shigo gidan nan ya san cewa ya shigo gidan ajalinsa lokacin da zawadu ya zo nan a zancensa sai kawai ya ji imhal ya bushe ga dariya al'amarin da ya yi matuƙar bashi maki kenan ya ƙura masa idanu kawai ya kasa cewa komai daga can sai imhal ya nutse ya dube shi ya ce babu wani abu da ba zai yiwu a doron ƙasa ba kawai abin da nake so da kai shine ka ne mana kuɗaɗe masu yawa waɗanda za mu iya siyan ma'aikatan gidan nan babu abin da kuɗi ba zai iya yi ba ko wannan batu sai jikin zawadu ya sanyi ya sunkuyi da kansa ƙasa ya faɗa kogin tunani daga can sai ya dago kai ya dubi imhal ya ce ya kai abokina ko na bi ka ko ban bi ka ba mutuwa zan yi a cikin gidan nan don haka gwalama na bi ka ɗin tunda babu wanda ya san abin da zai faru gobe na ga misali akan haɗuwata da kai ban taɓa zaton za a iya samun nan da zai zo gidan nan ba har ya iya kai ni ƙas sai gashi ma kai ka kai ni ƙas har da su madda ni alhalin babu wani ɗa mai ƙarfi alhalin babu wani ɗa mai ƙarfi na kowa tsoro na yake dukkan fursunoni da ma'aikata amma sai gashi an dawo an daina tsoro na kai ake tsoro ana mai yi maka ladabi da biyayya Kuna wannan batu sai farin ciki ya lullube Imhal ya rungume wadu suka bushe da dariyar murna a tare. Daga can sai wadu ya janye jikinsa daga cikin na Imhal ya dube cikin natsuwa a karo na biyu ce, Ya kai abokina, kai sani cewa da ɗan gari akan ci gari. A matsayina na fursuna da ya shekara ashirin da uku a cikin gidan nan, na fi kowa sanin sirrin kurkukun nan a cikin fursunoni domin babu wanda ya daɗewa ta kuma mafi kowa kuma na fi kowa sanin irin ma'aikatan da ya kamata mu haɗa kai da su wajen samun nasarar wannan gagarumin aiki da muke yi. Ina nufin dole ne mu zubo zaɓo ma'aikatan da na tabbatar da cewa suna da kwaɗayin abin duniya. To amma inda matsalar take shi ta yaya za mu iya samo kuɗaɗen da za mu iya biyan su. su ba mu haɗin kai. Abu na biyu shine har yanzu baka gaya min yadda za mu iya ƙetare tekun da ya zagaye gidan nan bayan mun samu sarar fita wajensa ba. Sa'ad da Imahal ya ji wannan tambayoyi sai murmushi ya ce, abin da nake so da kai shine ka bi na a sannu za mu yi komai daki-daki da idanunka za ka ga amsoshin duk waɗannan tambayoyin da ka yi min yanzu. abu na farko da nake so mu fara yi shine ina so mu haɗa baki da masu dafa abincin gidan nan su zuba banjo a cikin abincin dakarun da suke gadin ɗakin shugaban dakarun gidan nan domin mu samu damar shiga mu ɓalle akwatin da yake ajiye kuɗin hidimar gidan nan a ciki na sani cewa aƙalla ba za mu rasa dinari dubu ɗari ba a cikin wannan akwatin waɗannan kuɗaɗe sun isa mu siya duk mutanen da muke so su yi mana aiki Zawadu ya gida kai ya ce tabbas za su ishe mu amma ta yaya za mu samu amincewar ma'aikatan da suke dafa abinci su zuga banjo a cikin abincin? Imhal ya ce ba za mu iya yin wannan aiki mu biyu kacal ba dole sai mun nemi haɗin kan 'yan uwan fursunoni aƙalla mutum goma. cikin tsananin firgici zauwa ya ce idan a gayyato mutane cikin wannan aiki namu za a iya samun rashin sirri a ciki a cikinmu za a iya samun munafikin da zai zagaye ya tona asirinmu hal ya gada kai ya ce ai ba kowa za mu taɓo ba sai wanda muka san ya gaji da zaman gidan nan kuma yana tauri zai gabe da sai da rai haka kuma duk wanda ya shigo cikinmu za mu gaya masa idan har ya tona mana asiri aka kama mu to hukuncin kisa ne a kansa ko wajen wannan batu sai zauwa da ya murmushi ya ce hakika kwalwarka tana aiki sosai to idan muka samu mataimakan ta yaya za mu samu haɗin kan masu dafa abincin imhal ya sake malmashi a kai wani bai ce ka sani cewa masu dafa abincin nan fursunoni ne yan uwanmu dole ne mu firgita su mu kashe ɗaya daga cikinsu a gaban idanunsu sannan mu umarce su da abin da muke bukata kuma mu gargaɗe su cewa duk wanda ya tona asirinmu a cikinsu shi ma mutuwa zai yi korajin haka sai da ruwa da ya dariya farin ciki ya ce tabbas in dai muka yi haka komai zai tafi daidai to amma fa ka sani idan muka ɗebo waɗannan kuɗaɗen a cikin sa'a ɗaya asirinmu zai tonu don a sannan ne shugaban dakarun zai dawo wajen haka sai halle ya tsaki ya miƙe tsaye zumbur a fusace dakawa wa zawadu tsawa ya ce kada ka sake yi min tambayar komai har sai bayan mun samu sarar fita da gidan nan gama faɗin haka ke da wuya sai suka ji an kada kararrawar zuwa cin abinci nan take dakaru suka fara buɗe ƙofofin ɗakunan fursunonin ana buɗe ɗakin su imhal sai suka wuce ga sauri suka zama a kan gaba suka riga kowa zuwa inda masu dafa abinci suke suka shige har cikin ɗakin girkin ba tare da dakaru sun lokacin da suka shiga ba suna shiga suka iske masu dafa abincin a kan aikinsu kawai sai zauwa da ya kama kan ɗaya daga cikinsu ya murɗe ya yadda gawarsa a ƙasa cikin tsananin tsoro shawarar ma'aikatan suka zube a ƙasa suna roƙon su a kan su yi musu rai kawai sai imhal ya dube su ya ce idan kuna so ku tsira da rayuwarku a yau to ku zuba banjo a cikin abincin da za a kai wa masu gadin shugaban dakarun gidan nan idan kuma ka gaya wani wannan sirrin duk sai kun mutu lallai ku yi wannan aikin cikin daƙiƙo kaɗan ko da gina faɗin hakan sai imhal da zawwa da suka fice daga cikin ɗakin suna fita kuwa suka yi alba da wani babban badakare aka yi kallon kallo nan take jikin badakaren ya ba cewar da akwai abin da suke shiryawa to jama'a a nan muka kawo ƙarshen littafi na ɗaya daga cikin littafin rijiya gaba dubu na marubuci na marubuci abdulaziz sani madakin gini wanda kuka saurara daga bakin ni shirehu usman inkiya 99% za mu ɗora da littafi na biyu yanzu nan ba sai an ɓata lokaci ba littafin rijiya gaba dubu littafi na biyu na marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini. Da isassa ga cikin gidan hukunan bayan ya wuce ƙofofi goma sha ɗaya sai ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin tuhuma yana ta mulmushin mugunta. Da isassa ƙofan ɗakin sai masu gadin ɗakin nan suka rasa na sai gaishe shi ko kallon su bai yi bai daka min tsawa ya ce maza ku buɗe mini kofar da sauri na shiga cikin hanzari ɗaya daga cikin masu gadin nan ya sa kuba ya buɗe ƙofar ya kunna kai. ashe waɗannan masu gadin duk na bogi ne a cikin shigar kayan dakaru suna daga cikin dakaru guda ashirin ɗin da imhal suka zuba suka zaɓa domin su taimaka musu wajen samun nasarar guduwa da kurkukun da shigar sai ya ga cikin ɗakin sai ya arba da zawadu zaune a kan kujerar da aka saba ɗora masu laifi an ɗaure hannayensa da kafafunsa sarƙoƙi ga bada kare ɗaya a tsaye a kansa ina dukansa da kulki har ya fasa masa baki da hanci jini na zuba ko da ganin haka sai sai yaro ya bushe dariyar mugunta sannan ya doyi badakaran nan ya ce dakata haka yanzu kuma ni ne zan yi masa tawa azabar ya kai zawadu kai sani cewa yau ne ajalinka zai tabbata a hannuna tunda har ka karya dokata ka sake haddasa faɗa tsakanin fursunoni hakika yau gawarka daban kifayen da ke cikin teku ne ina gama faɗin haka sai ɗaya kulkinsa ya nufi wadu da nufin ya buga masa a kansa ba zato ba tsammani sai kawai wannan badakare da ke tsaye shammaci sayyaru ya maka masa kulki a kan kunnensa na hagu take sayyaru ya silale ƙasa sumamme ko da sayyaru ya farfaɗo sai ya tsinci kansa a zaune a kan kujera wacce ake ɗora fursunoni idan za a yi musu azaba an ɗaure hannayensa da ƙafafunsa ta baya imhallin rawadu na tsaye a kansa sanye da kayan dakaru shi dai da wado kayan sayyari ya sanya sannan ya sanya wa sayyari nasa na fursunoni kuma da sayyari ya ga haka sai ya tuntsire da dariyar mugunta kuma ya ne fuska ya ce kun ɓata lokacin ku a banza ɗoyin ba ku isa ku iya guduwa daga cikin gidan nan ba nan gidan mutuwa ne gidan da babu wani fursuna da ya isa ya tsira da rayuwarsa ko da kun gudu sai an kamo ku an dawo da ku idan ma sanyin teku da halittun cikinsa ba su hallaka ku ba ko da gan faɗin haka sai sai ya cika da da dariyar mugunta cikin fushi da wadu ya ɗaya ƙaton kulkin nan na sayyari ya maka masa shi aka ka kan nan kan sayyari ya fashe har kwakwalwarsa ta yi fallaɗi ko da suka ga sayyari ya mutu sai in hal ya dubi da wadu ya ce to fa yanzu duk nasararmu tana hannunka duk yadda za a yi kada kuskura ka bari a gane cewa kai ba sayyari ba ne hatta muryarka sai ka karyar da ita irin ta sayyaru tunda ma can kuna kama da juna a fuska da yanayin jiki yawwa da ya na ga imhal ya ce ya kai abokina kuma shugabana a wannan gida na darul maut ina mai tabbatar maka cewa ba za a taɓa samun wata matsala ba da gare ni sai dai daga shauran yan kun fursunoni guda ashirin waɗanda muka janyo cikin wannan aiki ni dai alkawari ɗaya nake so kai mini ko haka sai mamaki ya kama imhal ya ce wani alkawari kake so ne maka ko wannan tambaya sai zauwa da ya sanya hannu a cikin aljihunsa ya ɗauko wata sarƙa ta dina da ya damƙa wa imhal a hannunsa ya ce wannan sarƙa ce ta matata wacce muke ɗananin son juna fiye da hangen mai hange a ranar da aka ɗaura mu da ita a cikin birnin kisra dakarun sarki gurzalu suka zo su dubu uku suka rufe na masihaffen duka har sai da suka sumar da ni ina ji ina gani aka raba ni da amarya ta sahaila aka sa min sarƙa a wuyana hannaye na da ƙafafuna aka tafi da ni Suhaila tana kuka da ihu wannan shine asalin ta da sahaila yau tsawon shekaru 27 kenan Suhaila na raye ko ta mutu ban sani ba ina son duk sanda ka dawo cikin birnin Kisra komai dadewa ka nemi sahaila a unguwar shalkas ka bata wannan sarƙa idan har na rasa rayuwata ƙoƙarin guduwarmu daga nan idan kuma na tsira da rayuwata to zan karɓi sarƙata domin na yi domin na wasu haira alƙawarin cewar in dai ina raye kuma daren daɗewa sai na dawo gare ta amma idan ta ga an kawo mata sarƙata to ba na raye ko da zawadi ya zo nan a sai hawa ya zo masa al'amarin da ya karya zuciyar imhal kenan shi ma ya ji ya kamu da tausayin zawadu har kwalla ta cika masa idanu nan take dai suka fito daga cikin ɗakin tuhuma imhal ya sanya sarƙar haila a cikin aljihunsa suka kullo ƙofar ɗakin masu gadin ɗakin mutum biyu suka rufa musu baya duk ta inda zuwa da suka zo wucewa sai kaga ana gaishe su saboda ana sai yaro ne hatta muryar zawadu ta amsa gaisuwar sai ta zama iri ɗaya sai ta yaro su kansu su imhal sai da suka cika da ɗanɗanon mamaki bisa yadda suka ji zawadu ya iya mayar da muryar tasa haka haka dai suka ci gaba tafiya har suka iso ɗakin da ake ajiye gawarwakin fursunonin mutum hudu da suka mutu a sanadiyar faɗan da aka yi a ɗakin cin abinci kawai sai zauwa da ya ba da umarni a ɗebo gawarwakin a ɗora su akan amalanke domin a fitar da su gaba ɗaya daga gidan a watsa a teku nan da ci kuwa dakaru suka cika wannan umarni ɗaya bayan ɗaya fursunonin nan guda ashirin abokan aikin su har zaka dinga shigowa cikinsu suna take musu baya dama su duka sun yi shigar dakarun gidan kurukun haka dai su imhal suka cika tafiya cikin kurokun nan suna tura kyan gawa ana buɗe musu kofofi duk inda suka zo da zarar an ga sai yaro kan gaba sai kaga an buɗe musu kofa da sauri har suka shige ta cikin kofofi goma sha biyu na kurkukun kuma duk ƙofar da suka fita sai an mai da ita an rufe suna fitowa daga cikin ƙofa ta ƙarshe sai suka yi alba don da dakarun da ke tsaron gidan kurkukun a tsaye a gefe guda kuma ga jirgin ruwa da ma'aikatan kurkukun ke shiga idan za su je karɓo abinci ko wani kaya a cikin birnin kisra su dai masu gadin kurkukun nan dakaru ne kimanin guda dubu arba'in kuma koyaushe a cikin shirin yaƙi suke ɗauke da muggan makamai ko suka yi albara juna tsakaninsu da imhal da masu gadin nan sai aka tsaya ana kallon kallo in ba don ma shugaban dakarun ya hango sai yaro a kan gaba da tuni ya bai wa yaran nasa umarni su afka musu cikin karamar murya imhal ya matso dab da zawa da ya ce da shi kada kuskura ka matsa kusa da dakarun can domin sai shugabansu ya gane cewa kai ba sai yaro ba ne daga nan za ka yi musu magana ka gaya musu cewa za mu tafi watsa gawar fursunoni ne a teku ko wannan umarni sai zawali ya daga murya ya dubi shugaban dakaru ya ce kai murwatu kai sani cewa yau an samu mutuwar fursunoni har guda hudu saboda haka ina son ka bani jirgi na zuba su a ciki sai na isa tsakiyar teku su na zubar da su domin na cewa domin da cewa sun zama abincin kifayen ruwa ko wannan batu sai murwatu ya turbune fuska ya daka wa tsayyari tsaya ce kai sai yaro saboda me yau zaka zo mana da sauyin yanayin aiki a aikin tarihin gidan nan tsawon shekaru arba'in da kafuwarsa ba a taɓa yin hakan ba duk fursunan da ya mutu daga nan ake jefa gawarsa cikin teku idan ba za ku iya jefa gawarwakin daga nan ba to ba sai dai kwakwara ku koma da gawarwakin duk wanda ya yi wani yunƙuri cikin ku kuwa za mu far masa wajen wannan batu sai hankalin su imhal da gunduma suka rasa abin da ke musu daɗi domin ga dukkan alamu sun sha wahalar banza kenan bisa duk ikirarin ƙoƙarin bisa duk irin ƙoƙarin da suka yi suka samu nasarar fitowa har kofar ƙarshe ta gidan kurkukun dagal maut cikin ɗanganin damuwa da kare zuciya da ya dubi imhal ya ce ya kai abokina yanzu menene abin yi imhal ya ce ba mu da abin yi face mu yaƙi su watu ko mu ko su cikin firgici da ya ce ba ka da hankali ta yaya mu ashirin da biyu za mu iya yaƙar dakaru dubu arba'in imhal ya ce ba ma da wani zaɓi wanda ya wuce hakan ko dai mu yaƙe su ko kuma mu jefa kanmu a cikin tekun nan mahallaka shi ne kaɗai gatan da za mu yi wa kanmu ya kai abokina kai sani cewa faɗuwar gaba asarar namiji ce yau ne za mu yaƙi da dukkan ƙarfinmu na jiki da ƙarfin zukatanmu ko mutuwa muka yi mun bar abin faɗi ko kuwa ko kuwa ka zaɓi koma cikin daril maut a ci gaba da gana maka azaba har ka mutu tunda ka san cewa ko kaɗan ba za a yi masa sassauci ba tunda mun kashe sai yaro Kwarzazzawa da shirin fursunonin nan suka ji wannan batu sai nan take suka ji dukkan tsoro ya kawo daga cikin zukatansu. To jama'a a nan za mu dakata da karanto maku littafin rijiya gaba dubu littafi na ɗaya wanda muka ƙa'idar da shi muka shiga cikin littafi na biyu na marubuci Abdulaziz Sani Madakin Gini sarkin marubutan littattafan Hausa na duk Afirka. Wannan kuka daga bakin ni Shirahi Usman Inkiya 99% a nan tashar Hausa Nobel TV. A yi mawa subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa domin a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi, hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye shiryen mu.